talatin ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan nuwamba 1996 idan ba a manta ba har yanzu muna nan muna karatu a cikin littafin al-ibanatu an usulid diyana ta al-imam al-muhaqqiq al-faqih abul hasan al-ash'ari Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da sauran musulmi baki daya a inda muka zo gabar da yake cewa wa min dinina an nusalli aljuma'ata wal a'yada wa sa'ira salawati wal jama'at khalfa kulli barrin wa fajirin yana daga cikin addinin da muke bi mu musulmi muna yin sallar juma'a da sallar idoji da sauran salloli baki daya da bin sallar jama'a khalfa kulli barrin wa fajirin a bayan dukkanin mutumin kirki da dukkan mutumin banza in Allah ya kaddari ya zama shine limamin mu kamar ruya an Abdullahi ibn Umar kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda mun yi bayani makonnin da suka wuce game da ainihin siga ta ruwuya da al-Imam Hasan al-Ash'ari ya ainihin kawo annahu kana yusalli khalfal hajjaj aka ce Abdullahi dan Umar ya kasance yana sallah a bayan Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi tare da cewa Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi yana daga cikin manya-manyan fasikai daga cikin ainihin mutane amma kuma duk da haka Abdullahi dan Umar da Anas dan Malik da wasu sahabbai da tabi'ai duk baki ɗaya suna bin shi sallah saboda sun fahimci cewa yana nan a musulmi bai zama kafiri ba to tunda yana nan a musulmi bai zama kafiri ba shar'an ya halatta ainihin za a bi shi sallah to amma kasancewa shi fajiri ne fa da zai yiwu a cire shi cikin lumana babu tashin hankalin da ya biyo baya to da sai a cire shi amma ba zai yiwu ba don haka tunda sallar shi ta inganta ga shi kan shi to ya halatta ainihin sai a bi shi sallah din saboda zaman lafiya tunda yana nan a musulmi to muka ce dama wannan matsala tana da rassa daga cikin reshen nata shine malaman musulunci sun yi magana game da bin mutumin da ainihin baya iya fitar da haruffa daidai ko kuma wanda yake canza wasulla ko makamantan haka ina hukuncin bin shi sallah to shine malamai iziya yace waqtulifa malamai sun yi sabani ma'ana an yi sabani ya kawo shi ala sigatit tamrid an yi sabani to suwa suka yi sabanin malamai ne suka kawo fahimta daban-daban suka ce hal ta shehu imamatu man lam yumayyiz baina dhadi wa dha shin ya halatta limancin wanda bai iya bambanta tsakanin vad da kuma va ba a iya bambanta tsakanin va shine radi da kuma va shine ɗamal hannu mai ɗigo vayun ba zayun na raba va'un va'un to mutumin da in yazo zai ce sirafan lazina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ya halatta abin shi sallah mutumin da in ya zo sallah zai ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghrubi alaihim wala ralin ya halatta abin shi sallah shine mas'alar da ake magana bai iya bambance tsakanin ba da va bai iya bambance tsakanin ha da ha bai iya bambance tsakanin ka da ka bai iya bambance tsakanin ba da la da ra duk yana faɗar su a haka to malamai sun yi saɓani akan wannan matsala ta farko kenan wasu malamai suka ce duk sa'an da ka bi mutumin da baya iya bambance irin waɗannan haruffa ko bai fitar da su daidai matuƙar kai ka iya to kai sallar ka ta ɓaci amma wanda ya bi shi sallah daga cikin waɗanda suke irin shi to sallar su ta yi magana ta farko kenan wasu kuma suka ce matuƙar dai ya yi iyakar ƙoƙarin shi ya iya amma ya kasa kuma ya waye gari ne liman kuma babu wani kuma cire shi zai jawo tashin hankali ko kuma da zai je ya koya zai iya to amma babu inda zai je ya koya kuma to sai aka ce in haka ta faru in ka bi shi sallah sallar ka ta inganta to wannan magana ta ƙarshe idan aka dawo aka kalle ta a bisa ka'idar nan da muka kafa tun makon da ya wuce a cikin karatu da muka karanto ta ta cewa duk wanda sallar shi ta inganta ga shi kanshi in ka bi shi sallah sallar ka ta yi to za mu ga cewa magana ta biyu dinnan ita ce mafi inganci ma'ana zai iya fitar da haruffa daidai ta zama shine limamin ku babu wani limami sai shi sai ka bi shi sallah haka ko da kai ka iya fiye da shi din sallar ka ta yi amma idan da wani limamin da zaka je ka bi shi sallah ka zo ka bi wannan to a nan kan bil ittifaq malamai sun haɗu akan cewa sallar ka ta ɓaci amma in ba wani cire shi wannan ɗin kuma zai zama tashin hankali to shi kenan sai ainihin ka bi shi sallah mun fahimci wannan jama'a to sa'an nan sai ya ce wa imamatul lahin da kuma limancin wanda yake lahani wajen karatun shi sai zo ce alhamdulillahi rabbul alamin madadin alhamdulillahi rabbil alamin madadin ya sanya wa baɗin kasra sai ya sanya mata rufa'a rabbul alamina ko ice alhamdulillahi ma'ana bai baiwa wasu lahaƙinsu ina hukuncin bin wannan sallah aka ce shi ma irin wancan jawabin ne akan shi in ya zama ka ainihin ga cewa babu yadda za a yi da shi kuma ya yi iya ƙoƙarin shi an rasa yadda za a yi sai a duba shi ga kanshi sallar shi ta inganta eh to ya inganta ya halatta ka bi shi sallah kenan amma duk waɗannan bayanai da muke shimfiɗowa kai ne liman ko ku ne 'yan kwamiti ba ɗaure muku gindi aka yi ku bar fajirai suna limanci ba fa ba ɗaure muku gindi aka yi ku bar waɗanda ba su iya fitar da haruffa daidai suna limanci ba ba kuma an ɗaure gindin ku bar waɗanda suke canza wasu karatun alkur'ani ko kuma wajen huɗubar juma'a ko ta idi ko ta roƙon ruwa ko makamantan haka ba an ɗaure gindin ku bar su ne ko kuma ku rinka naɗa irinsu amma ana cewa ne in haka ta faru aka ga cire wannan limami zai jawo fitina a tsakanin musulmi sai a bi shi sallah haka saboda yana nan a musulmi ba kafiri ba yana nan a sallar shi ta inganta ba sallar shi bata inganta ba tunda iyakar abin da ya iya kenan to tunda sallar shi ta inganta ga shi kanshi to ya halatta wa wani ya ainihin bi shi sallah amma dan menene ku kuma yan kwamiti da ku shugabannin kungiyoyi da ku masu faɗe aji dan menene kuke ɗiban mutanen da basu iya fitar da haruffa daidai ba kuke naɗa su limanci dan mene ne kuke ɗiban mutanen da basu iya nawo ba in sun zo hudu ba suke canza wasali dan me kuke saka su alimanci alhali kuma ga waɗanda sun kware sun iya tsaf amma sai a saka son zuciya saboda ɗai wane yana bin bayan ku ɗari bisa ɗari sai ku kawo shi sai ku ɗora shi wallahi tallahi kun cuci musulmi kun ci amanarsu. su ya kamata ku fahimci wannan da kyau duk waɗannan bayanai da ake shimfiɗowa tun daga makon da ya wuce ba tsalle za ku rinƙa kuna minna baya an ce kowane irin liman za a iya bi dan haka ko da kuna cewa limamin bai iya kaza ba ai dai kun ce kuma ya halatta a'a aka ce in ya zama larura to ku tun da kuka fahimci limamin bai iya ba ga waɗanda suka iya dan menene kuke zalunci kuke cin amanar musulmi da musulunci da sallolin musulmi da kuma ainihin addinin su kuke nada musu waɗanda ba su iya fitar da harufa ba waɗanda suke lahani wajen faɗar ainihin wasu na karatun alkur'ani dan menene kuke haka kun zama azzalumai akan haka matukar ba ku tuba kun gyara ba mun fahimci wannan da kyau ko to sai malam mai izi ya ci gaba da cewa wa tasihhu salatu khalfal mukhalifi fil furu'i dhanniya sallah na da inganci a bayan wanda kuke da saɓani game da furu'uz zanniya ma'ana rassa na zato fiqhu kenan kal maliki khalfa shafi'i kamar ba maliki yayi sallah a bayan mai bin mazhabin shafi'iyya tare da cewa mai bin mazhabin malikiya yana ganin idan ka taɓi mace ka ji daɗi sallar ka ta ɓaci ka ta ɓaci to a ƙarƙashin haka alwalar ka ta ɓaci amma kuma shi mai bin malikiya mai bin shafi'iya yana ganin yin haka ya halatta alwala ba ta ɓaci ba aka ce ya halatta maka kai ba malike ka bi shi ainihin sallah ko da yake ga wata fahimta da ke tsakaninku abin da kai kake ganin yana ɓata alwala ya kai ga ɓata sallah shi kuma baya ganin haka ya halatta tunda tsakanin shafi'iya da malikiya da hanafiya da hanabila dukkanin su mazhabobi ne na malaman musulunci dan haka kana wannan mazhabin zaka iya bin mai wannan mazhabin yana yin ayyukan shi na mazhabancin shi kai ma kana yin naka to dan menene ku dukkan ku ba za ku shiga mazhabin mazhabin Muhammadiyya ba kuma ma'ana wannan ya watsar da wannan abu da bai da asali wannan ya watsar ku zo sunna annabi ta haɗa kanku mana qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah a zo a bi abin da zai haɗe kai mana kai ne ba malike kai ne ba shafi'e kai ne ba Hambale kana bin mazhabin ahnaf to duk a dawo mana a dubi a kan kowace matsala a tantance abin da annabi ya tabbata a kai a watsar da sauran maganar da ba ta annabi ba kai ba sai ya haɗu ba to ran da aka rasa wata matsala kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama to anan ne in kowa ya tsaya akan ijtihadin shi sai a ce to wannan ya halatta yabi wannan sallah wannan ya halatta yabi wannan sallah kamar yadda makon da ya wuce muka kawo ainihin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda ya zo cikin sahih al-Bukhari da sauran littafai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kenan shi yasa akan waɗannan matsalolin muna fatar musulmi su daina tayar da ainihin hankulansu insha Allah ta'ala matukar kana nan akan aqidar salaf ashabul Hadis, to ba za ka tada hankalinka akan waɗannan matsaloli ba in Allah so to ku kuma kun ji da ke naɗin limamai da sauransu kun ji nasiha da muka yi muku ma wajibi ne ku gyara ai kamata ya a taɓa jaki a kuma taɓa taiki Allah ya shiryar da mu to daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗi tun makon da ya wuce cewa yana daga cikin aƙida ta sahabbai matakar sun san baka kafirta ba ko da saɓani tsakanin ka za su bi ka sallah makon da ya wuce mun kawo daga Anas mun kawo daga Abdullahi dan Umar to a yau kuma gashi za mu kawo daga mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Hazim ɗaya daga cikin tabi'ai ne yace inni la shahidun yawma matal Hasan ibn Ali ya ce ina nan a ranar da alhassan ɗan aliyu ya rasu jika manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fara'aitul husaina ibn ali ya ce sai ga husaini ɗan aliyu ƙanin hassan kenan da ya rasu ya ƙulu li sa'id bin al as yana cewa sa'idu ɗan As wa yaqunu fi unuqihi yana zungurin wuyan sa'idu ɗan As wa yaqulu yana ce da shi taqaddam ka wuce gaba ka yi limancin sallar gawa wannan ɗan uwa nawa falaula annaha sunnatun ba dan kai ka wuce ka zama kai ne liman shine sunna ba ma ka da ban gabatar da kai ba ma'ana tun da kai ne dagaci ko hakimi ko gwamna ko mai anguwa kai ne ka cancanta da kai limanci haka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta kawo to ba dan annabi ya sunnanta haka ba yace wallahi ba zan gabatar da kai kai wa dan uwana sallar gawa ba wa sa'idun amirun alal madinati yawma idhin shi ko sa'id ibn al-as a lokacin nan shine gwamnan madina wa kana bainahum shay'un akwai wani rikici tsakanin su al-hasan da kuma ainihin sa'id ibn al-as din ne ma'ana wancan rikici da suka gado daga iyayensu shi sa'id ibn al-as yana dan bangaren muawiya ne su kuma su al-hasan suna bangaren mahaifinsu sayyidina ali to a wannan hali duk da haka suna bin junan su sallah kaga kashe kashe aka rinka yi sahabbai ne suka rinka fitina tsakanin su amma suna cikin fitinan ma aka make ɗaya ya mutu duk kowa sai ya daga takobin shi sai a tsaya kuma sai a mishi sallar gawa a je a rufe shi gaba ɗaya Me yiwa kuma daga makabartar nan wani zai faske wani a ci gaba da faɗan kuma fitina ce Allah ya saukar musu to amma da yake sun fahimci addinin musulunci wannan fitina ba ta tasiri a kansu ba ko kaɗan sai dai yan baya da suka zo suka gaza fahimta addini kamar yadda su sahabbai suka fahimta din su ne fitinar ta musu illa amma su sahabbai wannan fitinar ba ta musu illa ba duk da wannan fitina sayyidina Umar ya auri yar gidan sayyidina Ali kuma sayyidina Ali ne ya mishi tallanta me zai hana ka auri Ummu Kulsum yace to ka turo ta ya turo mishi ita yazo ya ganta dama sayyidina Ali yace in dai har ta zo kaga ta yi maka to na baka shikenan yana zuwa sai ga tayi mishi aure ya dauri ko bai dauri ba aure ya ɗauri bi ijma'il fuqaha mun fahimta dan haka sai ya daga ƙaurinta haka yace bari mu ga ƙaurin naki ice baki da wani tabo ma keke haka sai ta ce kai amiral mu'minina ba dan kai bane da na koda maka mari don matar shi ce a lokacin ya halatta ya taɓa ta tunda ubanta ya ce in tayi na baka to tayi an bashi ko ba bashi ba shikenan ta zama matar shi kenan to sayyidina ali ya dauki yar shi jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda fatimatu zahra ta tsuguna ta haifa kuma ya baiwa sayyidina umar Allah ya kara musu yarda kaga ashe duk da wannan rikici bai tasiri tsakanin su to gashi al-husaini yake cewa sa'id ibn al-as ka wuce ka yi limancin wannan yaya nawa da ya rasu ba dan haka sunna ta ce ba da bazan gabatar da kai ba ashe su suna gabatar da sunna akan son zuciya an fahimta to ahlus sunna kenan ahlul baiti kenan original duk wanda ya saba wannan to dan jabu ne Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak mujalladi na uku shafi na 171 wal Bazzar da al-Imam al-Bazzar a cikin ainihin lamba ko shafi na 814 eh, yace ka duba littafin Kashful Astar wa Tabarani fil Mu'jam al-Kabir haka al-Imam at-Tabarani ya fitar da wannan a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir a cikin ainihin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da arba'in da takwas <clears throat> da kuma shafi na ɗari biyu dubu biyu da ɗari tara da goma sha biyu da shafi na dubu biyu da ɗari tara da goma sha uku wal baihaqi haka al imam al a cikin littafin shi a sunan al kubra a mujalladi na hudu shafi na ashirin da takwas wa da fi akhirih al imam al baihaqi a ƙarshen tashi riwayar sai ya kawo bayani da cewa faƙala abu huraira da aka je aka binne sayyidina al hasan sai abu huraira ya zo ya samu mutane sun yi jungun jungun sai ya ce atu suna alabni nabiyikum bi turbatin tadfununaha tadfununahu fiha ice yanzu hankalinku ya yi daɗi hankalinku ya kwanta bukatar ku ta biya kun je kun ɗauki jikan manzon Allah kun saka shi a rami kun turbide shi ma'ana abu huraira bege yake yi wa alhassan ba wai yana sukan ba ne ai dama lallai dai in mutum ya mutu ba rufe shi za a yi ba ba shine sutura shi ba sun ma'amatahu fa akbara mutum ya mutu kuma a je a saka shi a kabari shine gatan to amma duk da haka Abu Hurairah yazo yace ma'ana kun ji dadi yanzu kun dauki jikan manzon Allah kun rufe shi a kasa wa qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Abu Hurairah yace bayan naji ko manzon Allah yana cewa man ahabbahuma faqad ahabbani wanda duk ke kaunar Hassan da Husaini to ni yake kauna wa man abghadahuma wanda duk yake kin Hassan da Husaini faqad abghadani to ni yake ki mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin har wa abin na ƙara nuna mana Abu Huraira da da kiyayya tsakanin shi da su Hassan da Husaini shi kuma zai ruwaici wannan hadisin to su duk wannan fitinar da aka yi fitina ce wadda Allah ya jarabce su da ita amma ba ta asiri a kansu ba don haka ibnu arabi a cikin littafin shi al-awasin ya ce waɗannan fitintunu da suka faru tsakanin sahabbai tunda Allah ya tsare ta kubban mu ba su sha jinin wani sahabi ba mu kuma mu tsare harshen mu kai ya ci mutuncin wani sahabi Allah ya shiryar da mu na'am na'am amma ka tabbatar da ingancin hadisin tirmidhi ya ruwaito shi kaje ka bincike shi <laughs> yawa Allah ya kiyaye to mun fahimci wannan da kyau ko to bayan wannan mas'alar sai me kuma sai mas'alar da muka ce za mu zo ainihin mu tattauna saboda muhimmancinta wannan matsala ita ce tun daga makon da ya wuce aka ji muna bayani akan cewa matukar kai musulmi ne za mu bi ka sallah in ka kasance limamin mu mutumin kirki ne kai ko mutumin banza Shi ne muka kawo maka misalai da waɗannan sahabbai to amma an waye gari daga shekaru goma sha tara da suka wuce zuwa shekara ashirin a ƙasan nan mu musulmi mun raba masallaci da masu bin ɗariƙar tijjaniya to wannan shine reshen da wannan matsala ya yi dan ta iya yi ka kai amfani da wancan bayanai da muka yi ka ce to ai kun ce kuna bin dukkan musulmi sallah me yasa kuka ware masallatai daga masallatan yan ɗarika me yasa kuka daina cin yankan su me yasa in sun mutu in iyayenku ne ko danginku ba ku cin gadansu menene yasa an kun haɗu da su ba ku yi musu sallama me yasa kuka raba mahauta da makamantansu da ainihin wato tsakaninku da su ta iya yi wa kai wannan tambayar to abin da ya kawo wannan matsala shine matsala ce ta aƙida ta faru matsala ce ba ta musulunci da musulunci ba ba ta fajirci ne da biyayyar Allah ba amma matsala ce tsakanin kafirci da musulunci ba muna tuhumar 'yan tijjaniya da fajirci ba ko zalunci ko fasikanci amma muna tuhumar su da cewa su kafirai ne kuma sun tabbata kafirai ne don haka ba mu bin su sallah wannan shine kaɗai dalili to shi yasa a makon da ya gabata na fara bayani a kan cewa kasancewar karatuttukanmu na baya baki ɗaya da muka yi musamman a littafin al-aqidatu ta ibnu abil izzi al-hanafi a wannan lokaci mun yi bayani ɗaya bayan daya akan ainihin tun daga asalin tijjaniya da shi tijjani da kafircin da tijjani yake ɗauke da shi da kafircin da yan ɗarikar tijjaniya suke ɗauke da shi kafirci kuma mu in mun faɗa muna nufin ɗan ɗariƙar tijjaniya kafiri ne irin yadda ka san fir'auna da hama na kafiri ne abin da muke nufi kenan duk ɗan izalan da ya gaya maka ba haka ba ƙarya yake zindiki ne a cikin izala wannan ita ce aƙidar mu kai tsaye game da duk mai bin dariƙa to kasancewar mun gama waɗannan bayanai taryan taryan da littattafansu da sauran bayanai to yanzu sai talhisi ya rage ma'ana za a ainihin yi tankaɗe da rairaya na waɗancan bayanai shine za mu kawo maka dalilai kamar guda goma a taƙaice ko sama da goma kaɗan waɗanda su ne suka sa ainihin muka idinsu duk waɗannan maganganu mun rere su ne daga cikin ainihin littafin jawahirul ma'ani da kuma littafin fatuhur rabbani littafin fatuhun rabbani na ɗariƙar tijjaniya ba fatuhun rabbani sharhin risala ba da littafin ya kotatul farida da kuma sauran tafai waɗanda in bayani ya kama za mu zo mu kawo maka su insha Allah abu na farko shine guluwu ahmada ابن محمد التجاني مؤسس الطريقة وغلو أتباعه فيه غلوا جاوز الحد حتى أضفى على نفسه خصائص الرسالة بل صفات الربوبية والإلهية وتبعه في ذلك مريدوه na فرقه ƙetare iyaka da tijjaniyai wanda yake shine ya kafa wannan ɗariƙa ta tijjaniya da kuma ƙetare iyaka da mabiyan shi ainihin suka yi a game da shi kan shi har yadda ya kai sun danganta shi shi kanshi ya danganta kanshi ya baiwa kanshi wasu mukamai wanda yake na manzanci ne kai amma siffofi na rububiya da uluhiya ya danganta ga kanshi ya danganta siffa ta allantaka da siffa ta kasancewar shi shi ubangiji ne ga kanshi kuma masu bin ɗariƙar tijjaniya sun bi shi akai abu na farko da muka tuhumci an ɗariƙa da shi kenan saniyan abu na biyu imanuhu bil fana'i imanin da tijjani yake da shi da aƙida ta ainihin fana ma'ana wai Allah yana narkewa a jikin halitta don haka duk wata halitta da ka gani ta cancanci da abauta mata saboda me saboda Allah madaukakin sarki yana narkewa a jikinta wa wahdatul wujudi da kuma aqida akan cewa komai Allah ne tunda Allah yana narkewa a jikin kowace halitta to komai Allah ne dan haka yake cewa da gunki da rana da wata da duk abin da kaga ake bautawa ba dan Allah yana narkewa a cikinsu yana zama shi shi ne su ba babu yadda za a yi Allah yadda yake da kishi akan shirka ya bari daidai da kiftawar ido ana bautawa wani abu in ba shi ba to amma tunda Allah ya san ya narke a cikin waɗannan abubuwa da ake bautawa to don haka ya lamince da duk waɗannan ainihin abubuwa waɗanda ainihin ake ba don haka ba Allah ba zai bari ba wa za'amuhu zalika li nafsihi kuma yariya haka shi kan kanshi ga shi. ma'ana shi kanshi Allah yana narkewa a cikin shi don haka shi ma yana ɗaya daga cikin ainihin alloli kenan bal za'ama annahu fi dhurratil ulya min zalika sai ma da ainihin yarya cewa duk abu da Allah yake narkewa ya zama ainihin ya shiga cikin halittun shi kowace halitta ta zama Allah kenan to sai da awar kuma shine Allah din na sama shine mafifici kamar yadda fir'auna yake ana rabbukumul a'la an fahimta ko to sai da ya kai ga yariya haka wa saddaqahu fihi muriduhu kuma waɗanda suke bin ɗari shi suka gazgata shi fa amanu bihi suka yi imani da shi akan haka wa ataqaduhu suka kudurta cewa shi ma yana daga cikin alloli din salisan ab na uku daga cikin abubuwan da muke tuhuma yan ɗariƙan tijjaniya da shi shi yasa muka kafirta su muka daina bin su sallah za'amuhu ru'yatan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yaqazatan shehu tijjani yana yin ƙarya da cewa yana ganin annabi ido da ido ba a mafarki ba wannan duka je ka dauki waɗancan littafai da aka faɗi ido da ido yake cewa yana ganin shi wa talqinan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama iyyahu tariqatat tijaniyya wa talqinahu wirdaha wal izna lahu yaqzatan fi tarbiyatil khalq yace kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lakkana mishi tariqat tijaniyya baki da baki sa'an nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya laƙana mashi wurdodi na ɗariƙar tijjaniya kuma wai annabi ya bashi izini ido biyu ba a mafarki ba akan cewa ya je ya koyar da halitta wannan ɗariƙa wa talqinahum hadhal wird kuma ya je yana laƙana musu wannan wirdi wa i'tiqadu muridihi wa atba'ihi zalika mabiyan ɗariƙar shi da waɗanda suke ainihin muridai ne a cikin ɗariƙar tashi suka ƙudurce kuma suka yadda da haka dan haka da shi da su ɗin muka ce dukkaninsu kafirai ne baki ɗaya na hudu تصريحه بأن المدد يفيد من الله على النبي صلى الله عليه وسلم tijjani ya fito karara ya ce albarka tana kwararowa daga Allah ta gangaro zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama thumma yufidu minhu alal anbiya'i daga annabi kuma albarka ta kwararo ta zo ga annabawa summa yufidu min al alaihi alaihi nan daga annabawa sai kuma albarka ta kwararo ta zo kan tijjani ya yatafarraqu ala jami'il khalq sannan albarka kuma sai ta yadu ga sauran dukkan halittu min Adam ilan nafaha fi wai tun daga zamanin annabi Adam har zuwa ainihin lokacin da za a busa kaho karshen duniya wai haka al'amarin yake tun lokacin annabi Adam ka gwada shi kuma bai wuce shekara biyu da rasuwa ba ya rasu cikin karni na biyu ne Allah ya kiyaye ويزعم أنه يفيض أحيانا من alaihi صلى الله عليه وسلم عليه مباشرة wani lokacin ma tijjani ya ce daga annabi idan albarka ta gangaro sai ta zo kan shi kai tsaye sun mai yufidu minhu ala sa'iril khaliqa sa'an nan daga nan kuma sai sauran halittu su kuma albarkar ta kai gare su wa yu'minu muriduhu bi zalika masu bin dariƙar shi sun yi imani da haka wa ya ataqidunahu kuma sun kudurce wannan abu cewa gaskiya ne abu na hudu kenan abu na biyar tahajjumuhu ala Allah wa ala kulli waliyyin lillahi wa su'u adadihi ma'ahum irin wauta da kuma sakin baki da mummunar ladabi ga Allah da duk wani waliyin Allah da tijjani yayi iz ya ƙulu domin tijjani ya ce ya ala raqabati kulli waliyin kafafuwa na suna kan wuyan duk wani waliyi na take shi falan ma qila lahu sai aka ce da shi inna abdul qadir al-jilani qala fi ma za'amu qadami ala raqabati kulli waliyin to sai mabiyan nashi suka ce mishi ai kuma shehu eh, abdul Jelani. shi ma kuma ya ce ai kafata tana kan wuyan duk wani ainihin waliyi wannan magana an danganta ta ne ga ainihin eh, Sidi Abdul Qadir Sidi Abdul Qadir in ma yayi wannan magana ya dawo shi ya tuba duk daga waɗannan mun taba zuwa da littafin a Alamin Nubala duk muka bayani akan tarihin shi baki daya to da aka ce mishi to ai Sidi Abdul Qadir kuma ya ce kafa shi na kan duk wani wuyan waliyi kala sai yace sadaqa gaskiya Sidi Abdul Qadir ya faɗi walakin fi asrihi amma wannan magana a zamanin shi yake magana amma ana amma ni faqad ma ya ala raqabati kulli waliyyin min adama ila an-nafhi fi suri kafafuwa na suna kan wuyan duk wani annabi tun daga zamanin annabi adam har abu sa kaho ma qila lahu da aka ce wa tijjani alaysa allahu qadiran ala an yujida an yujida ala an yujida ba'daka waliyan fawqa zalika kana jin Allah dai da ikon da zai samar da wani waliyin wanda ya fi darajarka bayan kai qala sai ce bala eh Allah yana da iko walakin la yaf'alu amma Allah ba zai haka ba kama annahu qadirun ala an yujida nabiyyan kama yadda Allah yana da iko akan ya samar da annabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wa wasallama bayan annabi Muhammad walakinahu la yaf'alu amma kuma Allah ba zai haka ba ai ka san Allah na da ikon ya samar da annabi ya aiko annabi bayan annabi Muhammad ko amma Allah yake annabi Muhammad shine cikamakin annabawa to kamar yadda kuka san haka to haka kuma ainihin wannan mas'alar take shi ma wai Allah yana da ikon da zai da zai da zai baiwa wani wali ya samu daraja fiye da haka bayan shi amma Allah ba zai yi haka ba wa muriduhu yu'minuna bidhalika masu bin dariƙar shi sun yi imani da waɗannan abubuwa wa yudafi'una anhu amma suna kare shi abu na shida da muke zargin yan ɗariƙar tijjaniya muka kafirta su yasa ba mu bin su sallah da'awahu kaziban da'awar ƙarya da tijjaniyai annahu ya alamul gaiba ce wai ya san gaibu wa ma su sudur duk wai abubuwan da zuka kira za su ke ɓoye da shi wai ya san su wa annahu yusarriful quluba kuma yana jujjuya zukata yadda yake so wa tasdiqu muridihi zalika kuma waɗanda ke bin ɗariƙar shi sun gaggata haka wa adduhu min mahamidihi suka ce ai wannan na daga cikin abubuwan shi na yabo wa karamatihi da kuma karamomin shi dan dariƙan shi sun yi imani da cewa ya san gaibu abu na bakwai tafdiluhu as-salata ala nabi sallallahu alaihi wa sallama ala tilawatil qur'an fifita da fifita washi da yayi yace ga wani salati da za a yi wa annabi sallallahu alaihi sallama sunan shi salatul fati wannan salatul fati in kai shi ya fi ainihin karatun alqur'ani har ma ya riya cewa duk wanda yake yin salat duk wanda ya salatul fati sadi daya ranar alkiyama idan aka je za a jashi a kai shi wuta to ya ci kwalashi ka je ka duba jawahir ma'ani a cikin juz'i na farko shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyar juz'i na farko na jawahir ma'ani ka je ka duba za ka samu wannan kaɗan ne cikin abubuwan kamar yadda na gaya mana talhis ne ake ana tankaɗe da rairaya abubuwan da da mun yi sharhin su ne da can cikakken bayani Allah ya kiyaye to بالنسبة آه يتي تفضيله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن بالنسبة لمن يزعم أنهم أهل المرتبة الرابعة وهي المرتبة الدنيا في نظره أبن تقوس زعمه هو وأتباعه أن مناديا ينادي يوم القيامة da tijjani da duk wani mai bin ɗariƙar tijjaniya sun yadda kuma sun riya cewa wai a ranar alkiyama wani zai miƙe ya yi shela wannan su fil mawqif mutane suna tsaitsai a filin tashin alkiyama bi a'la sautihi wai sai a samu mai shele ya daga muryar shi ya ce ya ahlal mawqif ya ku jama'ar da ke tsaitsaye a wurin filin tashin kiyama haza imamukum allazi kana minhu madadukum fid dunya ga shugaban ku wanda ta hanyar shi kuke samun albarka a nan ainihin duniya shi ya imani da haka masu bin dariƙar shi ma sun yi imani da haka abu na tara cikin abubuwan da muke zargin su da shi shi yasa muka kafirta su za'amuhu anna kulla man kana tijjaniyan yadkhulul janna tijjani yace duk dan dariƙar tijjaniya zai shiga aljanna bila hisab wala azab babu hisabi babu azaba tan ta gariya kawai aljanna zai wuce mahama fa'ala min zunub duk irin zunuban da ya aikata a cikin jawahir ma'ani cewa ye walau qatala sab'ina ruhan ko da dan dariƙar shi ya kashe mutum saba'in sai ya shiga aljanna shi yasa kisan kai wurin su ba abu ne mai wahala ba don me ya ce ko ya kashe rai saba'in zai shiga aljanna mun fahimci wannan da kyau ko to wannan riyawar da na daga cikin abubuwa guda tara waɗanda ya sa ainihin muka kafirta su kai tsaye don haka ainihin ba ma bin su sallah abu na goma za'amuhu anna man kana ala tariqatihi tijjani yariya cewa duk wanda ke bin ɗariƙar shi ta tijjaniya wa tarakaha ila ghairiha min at-turuq sufiyya ya bar wannan tijjaniya ya koma wata ɗariƙa ta sufaye kamar ya shiga shabiliya ko kadiriya ko wata ɗariƙa daban ta su uhaluhu zai fada mummunan hali a rayuwar duniya wa yukhsha alaihi su'ul aqiba wal mautu alal kufri kuma ma an nemi shi tsoron yayi mummunar cikawa ko kuma ma baki ɗaya ya mutu yana kafiri yariya duk wanda ya rida ya baɗari kashiwai to zai mutu yana kafiri eh zai mutu yana kafiri ga tijjani amma mu'mini da Allah to wai ka fita daga ɗariƙa shi ma ka koma wata ɗariƙa shi yasa ku saurari shehun nan ɗariƙa me suke cewa in suka zo baka ɗariƙar in an shiga ba a fita kuma ba za ka je ziyarar wani waliyi ba amma sai a maka wani baka sai a ce amma dukkan waliye gaskiya ne amma ba za ka je ziyarar wani waliyi ba to ƙarya ne kenan dan me za ku rinka yaudaran mutane asirin ku ya tonu ai abu na sha ɗaya cikin abubuwan da muke ainihin tuhumar su da shi shine za'amuhu annahu yajibu alal muridi an yakuna baina yaday shaykhihi kal mayyit baina yaday al mughassil tijjani yace in dai kai dan dariƙar tijjaniya ne to in ka zo gaban shehunka ga kanan ka yi larab ka faɗi sharkaf kamar yadda ka san gawa a hannun mawankinta lakhtiyara lahu ka zama baka da wani zaɓi bal yastaslimu li shaykhihi ya miƙa wuya baki ɗaya ga shehun shi fala yaqulu lima kada shehu ya wani abu dan ɗariƙa ya ce lima me yasa akai haka wala kaifa kai ce yaya akai wala alama kada ya ce saboda me wala li ayyi shay'in kai ya ce dan me akai haka duk abin da ya gani kawai ya yadda shi kenan. tare da cewa har annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi sahab in yayi abu sahabbai su ne mishi irin wannan tambaya al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin je yana gaike da jika shi umamatu ba ta da lafiya annabi ya samu ainihin numfashinta yana daddagawa ranta kamar zai fice saboda tausayi sai hawaye suka zubo wa annabi sallallahu alaihi wa sai sa'adu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah lima ya manzan Allah dan me kai kuma kai kace kuka mutuwa ba kyau kuma me yasa kake yi sai ya ce ai hazihi rahmatun ai wannan ba shine irin wanda na hana ba wannan tausayi ne annabi ya daka mai tsaya yace dan me zaka ce dan me bai ce ba ashe ko annabi yayi abu za a iya bincika shi ummu salama bayan annabi ya yi sallar la'asar sai ta ga kuma ya tsaya yana sallar nafila a da kuma ya hana yin wannan abu ta bari ma ya idar da sallar sai ta kasa hakuri sai ta aiki yarinya ta bai wata ki je ki tsaya kusa da shi yana cikin sallar ki ce mishi me yasa kai ka hana kuma kai ka zo kana yi dan shari'ar ai ba ta tashi bace ta waye ta Allah ce shi ma dan aike ne dan haka in aka ga ya faɗa ya saba sai an tambaye shi ya akai an fahimci wannan yana idar da sallah sai ce ki je ki gaya mata cewa baki nayi suka zo suka shagaltar da ni bayan sallah azhar ban samu damar yin nafilfili da na saba yi ba shine yanzu na miƙe bayan ne sallar la'asar shine nake ramawa manzon Allah an yi mishi tambaya saboda abu da ya an ce me yasa amma wai kai sai ka zama larab a gaban shehi duk abin da shehi yayi shikenan ba za ka ce ya aka kaza ba mun fahimci wannan da kyau ko duk abin da shehu yayi shikenan sai ka sa mishi ido abu na goma sha biyu cikin abubuwan da muke tuhumar su da shi na kafirci shine za'amuhu annahu utiyal isma a ismallahi al'azam tijjaniyar ya cewa wai Allah ya bashi ismullahi al'azam allamahu iyahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ne wai ya karantar da shi wannan ainihin ismullahi al'azam din ثم mu'allafa sa'an nan sai ya dawo kuma sai ya ainihin ce. ai ma dangane da ladan wannan ismullahil a'azam wanda ainihin aka bashi akwai lada dubun dubata min alhasanat akwai ladaye masu yawa harfan wa takminan wa rajman bil ghaibi duk wannan magana yanki faɗi ke tijjaniyai wa ihtihaman li amrin la illa bit tawqif illa bit tawqif sa'annan ya kutsa cikin al'amarin da ba yadda za a yi a san shi sai ta hanyar in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu hijirar shi dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai to da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari uku da wasu ɗan shekaru a kai tijjani da mutuwar shi yanzu shekara ɗari biyu ne da wani abu amma ya ce annabi ya karantar da shi shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya tsakanin shi da annabi yaya aka yi ya ce annabi ne ya karantar da shi to ismullahi al'azam da malaman tsubbu suke muku barazana to manzan Allah ya faɗe shi karara a cikin jama'a ba wani annabi ya ware ya karantar ba ka duba sunan Tirmidhi akwai hadisi kyakkyawa mai isnadi lafiyayye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ismullahil a'zam yana nan a cikin suratu A albakara da ali imran a cikin suratul baqara a ayatul kursi a cikin ali imran kuma a aya ta ainihin biyu ismullahi lahil azam shine allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum mun fahimta alhayyu alqayyum shine ismullahi azam sa'annan al-imamu ahmad da imamu abu dauda suka sake ruwaito sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani mutum yana ainihin addu'a a cikin sallar shi yana cewa ya Allah ina roƙonka antal hayyu antal qayyum ina roƙonka kai ne rayayye kuma tsayayyen sarki Allah ka bani kaza ka bani kaza sai manzon Allah ya ce kun san irin addu'o'in da wannan yake suka ce a'a ba mu sani ba manzon Allah ya ce ya roki Allah da ismullahil a'zam da sunan Allah mafi girma wanda in aka roki Allah da shi Allah yana bayarwa in aka nemi wata bukata Allah yana biyan wannan bukata to dan ne za su rinka cin ku da buguzin da wani suna wai ismullahi al-azam ai malam wani yana da ismullahi al-azam sai ka je wurin shi ka fadi kai mishi sujuda shikenan ka barar da garinka ismullahi al-azam manzon Allah ya faɗe shi kowane musulmi ya daga hannu ya roki Allah da shi shine me al-hayyu al-qayyum الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wannan addu'a ya rayayyen sarki ya kai wanda kace kai ne tsayayyen sarki ina roƙon ainihin da ainihin ka agaje ni saboda rahamarka to shine alhayyu alqayyum to amma nan tijjaniya ne wa jahilai barazana wai shi an bashi ismullahi a'zam bayan gashi a cikin sunan tirmidhi ko yana da tirmidhi kaje ka duba mana ka gani yaushe za a maka barazana mun fahimci wannan to ƙaryar da ya cewa wai Allah ya bashi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ƙarya ce sa’annan abu na goma sha uku za'a za'amuhu annal anbiya wal mursalina wal awliya'a la yamkusuna fi quburihim ba'da al mawt illa zamanan mahdudan yatafawatu bi tafawati maratibihim wa darajatihim thumma yakhrujuna min quburihim bi ajsadihim kama kanu min qablu tijani yace da annabawa da manzanni da waliyai ba sa zama a cikin kaburbukan bayan sun mutu sai yan lokaci kaɗan gwargwadon girman darajarsu su daɗewar dadewar da suke ko kuma gwargwadon rashin daɗewar da suke to a wannan hali ne wai kuma sai annabawa su fito daga cikin kaburbukan da manzanni da waliyai suna yawo kamar yadda suka kasance suna yi a da kafin su mutu illa annan nasa la yarawnahum ko da yake mutane ba sa ganin su kama annahum la yarawna al malaika ma annahum ahya kama yadda yake mutane ba sa iya ganin ainihin mala'iku gashi kuma mala'iku na na rayuwa to wai annabawa ma da waliyai haka suke yawo bayan sun mutu Tijjani ya faɗi wannan magana sa'annan za'amuhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yahduru bi jasadihi majalis azkarihim janiyar ya cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana halartar wuraren da suke zama suna zikirorin su na wazifa wa auradihim da wuraren wurdodinsu su wa kadhal khulafa'ur rashiduna haka ma halifofi shiryayyu wai suna halarta ainihin wuraren zikirinsu da wazifa shi yasa kullum za ga wannan kyalle an wanke shi an goge shi fas an yi mishi turare wai annabi zai zo ya zauna akai to waɗannan kaɗan cikin abubuwan da suka sa muka kafirta masu bin ɗariƙar tijjaniya kenan kuma wannan kafirta su da muka ba mu ne musulmin Najeriya ba kaɗai a'a dukkan musulmin duniya ne an yi ijma'in malamai a ƙarƙashin Rabi'atul Alamil Islami ƙungiya ce ta malamai na duniya kuma shi kan shi kaulaha kafin ya mutu yana daga cikin waɗannan ainihin da ke cikin ƙungiyar bayan ya mutu ne aƙidar shi ta bayyana shine suka zo suka yi wannan littafi gashi a hannuna bahsun mukhtasar an ta'ifati tijaniyya i'dad lajnati ad-da'ima lil buhuth al-ilmiyya wal ifta gashi wannan littafi hijira annabi na da shekara 1405 aka ainihin tabba'a shi yau in ka lissafa zaka samu shekarar shi goma sha biyu da aka buga shi akan yan tariqat tijaniyya aka tabbatar da cewa kafirai ne mun fahimta to kun ji wannan shine da a ce fajirci ne kadai suke yi ba za mu raba masallaci da su ba amma kafirci ne suke yi kuma kamar yadda na fara faɗi wani lokaci da ya wuce a can wancan karatuttuka da muka yi na littafin al'aqidatu fahawiyya cewa shi kanshi tijjani ya hutashe da mu ma ya ce su ba musulmi bane ka ɗauki littafin al'ifadatul ahmadiyya ka je ka duba shafi na hamsin ya ce amin saba wai yana da wani ainihin almajiri ne muridi sunan shi saba yace ka amince ka samu yaqini ka tabbatar ana kunu minal na wai kana tsammanin mu musulmi ne yace wallahi ma shamimna ra'ihatal islam wallahi ba mu shanshani kanshin musulunci ba to shi da kanshi ya hutar da mutane ya ce shi ba musulmi bane wanda da cewa shi ba mu'mini bane sai a yi ta'awili sai a ce to yana tawali'u ne na nuna cewa ya kankantar da kanshi shi ba zai kai matsayin shi kan cewa mu'mini bane don an hana kai tsaye ka ce kai mu'mini ne sai dai kai musulmi ne amma ka yi imani da Allah kuma kana fatar ka zama cikin waɗanda suke mu'minai amma musulunci in ka kora kanka ka kora shi daga kanka to shikenan ka nuna kai ba musulmi bane to martaba ta ƙarshe din kenan shine musulunci ya kuma ce ainihin su ba su daga cikin musulmi to suna cikin me kenan suna cikin kafirai kenan mun fahimci wannan da ke ku ba ka da wani tawili da za ka yi na cewa ai tawali'u ne saboda dukkan annabawan Allah kowanne in ya zo me yake cewa annabi yaquba Allah madaukakin sarki ya ba mu labari game da shi yace am kuntum shuhada idh habara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa wa Isma'il ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuna annabi yakuba zai rasu sai tattaro ƴaƴayen shi yace in na rasu me za ku bautawa suka ce Allah da ka bauta shi zan bautawa Allah iyayenka shi zan bautawa suwaye iyayen naka Ibrahim da Ishaqa da Isma'il Allah ɗaya shi za mu bauta sai suka ce wa nahnu lahu muslimuna mu musulmi ne ga Allah annabi Sulaiman annabi Yusufa me yace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 in za ka ɗauki raina ka ɗauki raina ina musulmi ka haɗa ni da bayanka na gari annabin Allah ta ma shi ya ce a amince a tabbatar da cewa ba musulmi ba ne su to mun amince ba shi kenan ba to wannan shi ne kuma masu yawo da munamuna cikin waɗanda ake gani malamai ne a ƙasar nan wallahi a hirɗinku ƙarya kuke kuke kan kanmu mu musulmi zai haɗu da 'yan ɗariƙa wallahi har abada kanmu ba zai haɗu ba sai in sun dawo sun shiga addinin musulunci mu daban da tasu mu ta musulmi ce su ta kafirai ce yadda suke sallah daban da yadda muke yin sallah azuminmu daban da nasu zakkanmu daban da tasu hajjin mu komai namu daban namu muna ne irin na musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi nasu kuma sun karkace sun kama hanyar kafirci shi yasa ku daina munamuna a haɗa wa'azi anan za a yi wa'azin haɗin kai ƙarya kuke munafunci ne ba zai yiwu gyambo da dauɗa a cikin shi a kawo magani a zuba ba sai an kankara wannan dauɗa sannan a zuba magani ya aiki aqidar mu kenan mu musulmi game da duk wanda yake ɗariƙar tijjaniya cewa kafiri ne ɗan munafunci ne ku zo ku ce wai za a haɗa kai tsakaninmu haɗin kai ba zai yiwu tsakaninmu da su ba gaskiya ƙwaya ɗaya ce mun ga waɗanda suke ta tasowa da irin wannan su za su haɗa kai ba kai ba zai haɗu ba sun haɗa kai ɗin sun je kuma kan ya gwaru sun dawo gefe guda abin duniya ya dame su kan ba zai haɗu ba wallahi abin da ake so zuciya ta haɗu zuciya ta haɗu amma kawunan an gwara su kowa zai janyana shi kuma zai Allah isa saboda haka wajibi ku lura da wannan ko to kun ji wannan ita ce matsalar da ke tsakaninmu mu shi yasa babu yaudara dalilai kenan don karka rubi da duk waɗannan bayanai da muka yo ka ce to haka ne me yasa aka raba masallaci da 'yan ɗariƙa me yasa ba a cin yankansu to kun ji wannan ita ce tantagaryar aƙidar mu musulmi a kansu cewa ba musulmi ba ne kuma kai ta iya yiwa ka ce ai baka da wannan aƙidar to in baka da ita to kai musu bara'a ka dawo cikin musulmi ka rabu da su amma ba za ka ce baka da wannan aƙidar tasu ba su kuma malaman da limaman da ke wucewa suna limancin suna sallar su suna da wannan aqida kuma kai kana bin su sallah ma'ana ka nuna addinin musulunci bai da kima a idan ka kenan ma balu dinuka tarza an tudnisahu wa sawbuka dahar maghsulun min ad-danasi inna safinata la tajri ala al-yabis addinin ka me maka mun fahimta ba abin da addinin ka ya maka me ya maka addinin ka kullum riga ka tana wurin wanki da guga da bula a gyara ta a feshe da da turare amma addinin ka to me ya maka kowanne dan iska ya wuce sai ka ce zaka bi shi sallah ana gaya maka cewa wannan ba aqida yake da ita ta gari ba amma ka ce ai ba komai ai Allah yake kira wa ya gaya maka Allah yake kira mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka kaji wannan kuma magana mun yi ta ne saboda a akwai da ke cewa to ai mu ko da muke tare da su mu ba mu yadda da salatul fatiha fa alqur'ani ba ba mu yadda da in ba ku yadda ba ku rabu da su mana ka rabu da su mana kana tsoron za su tsine maka tsinuwar tsinan ne za ta kama ka ne tsinuwar tsinan ne ba za ta kama ka ba babu yadda za a yi shi yana la'anan ne ya tsine maka ka daina tsoron wannan naɗi nashi da kandiri duk baki ɗaya na maguzanci ne ya daina baka tsoro ka daina ganin kwarjinin wannan duk mutumin da ya fita daga musulunci da zuci wallahi riga shi da malam malam ɗin shi ta daina baka tsoro saboda haka wannan shine to sannan gwamnati da take munafunci ta ce ba ruwanta da addini sai an yi rikici tsakanin musulmi da 'yan ɗariƙa sai kuma ta zo ta ce da ruwanta za ta sa baki to wannan munafunci ne idan gwamnati na son zaman lafiya a cikin ainihin ƙasarta to ga shawara a tattaro musulmi su zo su kawo hujjojinsu game da musulunci waɗannan da ake tuhuma da kafircin nan a zo a tabbatar shin wannan kafirci da ake tuhuma su kafircin ne koko ba kafircin ba idan kafircin ne to su tuba su musulunta su daina kafirci don ne suna raba kan musulmi idan ba kafirci ba ne to duk wanda ya kafirta su shi kuma a hukunta shi kada a yafe mishi to ba za a yi maganin rikici ba kenan amma sai ku shiru sai wannan ya jeho wannan kalma wannan ya jiho wannan kalma sai ta ɓaci tukuna sannan sai ku sawo kai to kun zama munafukai ku kuma in ba ruwanku da addinin to kwata kwata ba ruwanku da shi la nafayan wala isbata ba za ku tabbatar ba ba za ku kore ba ba za ku shiga sulhu ba ba za ku goyi bayan wani ba in kuka ji ana fitina ku ce ku kakkanku mun fahimci wannan da kyau ko to amma matukar kuna son zaman lafiya ƙasa ta zauna shiru to abin da za ku yi kenan amma in ba haka ba wallahi muna ana zaune a ƙasar nan fa shekaru da suka wuce da can musulunci ake musulunci ya zo zamanin nan eh, ya zo kasar nan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam uqbatu bin nafi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zo har cikin birnin maiduguri da dokin shi sahabin annabi sai da ya biyo sahara ya biyo sahara ya zo ya musuluntar da waɗannan ya taho ya sai da ya zo har cikin birnin maiduguri sahabin manzon Allah uqbatu bin nafi ka je malaman tarihin musulunci su maka tun zamanin annabi ake musulunci a ƙasar nan ma'ana tun zamanin sahabbai ake addinin musulunci a ƙasar nan ana nan ana nan sai aka zo a kawo mutane wannan kafirci kuma a lokacin da aka kawo ɗariƙa ai mutanen ƙasar nan ba su yadda sun karɓe ta kai tsaye ba suka yi suka yi a lokacin nan ana tunkuɗa musu ana tunkuɗa musu a da baka isa ka fito ka ce kai ɗan ɗariƙar tijjaniya ba ne. to amma sai aka zo aka waye gari wai har dan dariƙar tijjaniya wai ya samu kimar wai da zai zauna wai a ce za a yi muƙabala da shi Allah wadaran irin wannan gwamnati da ake fama da ita a ƙasar nan mun fahimci wannan da kyau ko ko koyi da sardauna mana yadda yake duk abin da ba musulunci ba a kafe lokacin a ƙasar Sokoto bin sa ake duk wanda aka yana wazifa sai a kama shi a wurga mota to dan ne ne ku yanzu kuka bari ana kafirci a ƙasa kuma ku ce mu muna musulunci ba za mu fito mu ce kaza kafirci bane wallahi ƙarya ta sha ƙarya sai dai in ba mu da rai in ba mu da rai ma wasu za su faɗi matukar musulunci zai wanzu sai an bayyana aƙida sai an bayyana tauhidi sai an bayyana musulunci sai an bayyana kafirci da shirka da bid'a da sunna wajibi sai an yi bayani in ba haka ba wallahi ba za a bar mutane suna mutuwa suna tafiya wuta ba ma a quwwatil hujjati alaihi an fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaice takaitawa shine ainihin abin da za mu iya faɗi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu al-imamu abul hasan al-ash'ari ya ci gaba da cewa وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري كما an gama da yan ɗariƙa sai aka dawo kan yan shi'a wane mutum dama aƙida sai aƙida ai bayan ya gama sai kuma ya ce annal masha alal khuffaini sunnatun shafa akan huffi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama fil habari a halin ainihin zaman gida wa safari da kuma halin tafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sunnanta ainihin shafa akan huffi din khilafan liqauli man ankara zalika sabanin maganar waɗanda suka yi musun wannan abu ma'ana an samu waɗanda suka yi musun haka daga cikin su akwai mu'tazilawa waɗanda da shi kanshi abul hasan al-ash'ari ba mu'tazili ne ya zo ya tuba ya shiga addinin musulunci akwai shi'a yan shi'a ma suka ce ba a yin shafa akan hufi to sai shi malam abul hasan al-ash'ari ya ce a'a ƙarya kuke yan shi'a kuma mu utazila ƙarya kuke addinin musulunci ya tabbatar da cewa za a yi shafa akan hufi ko ana zaune a gida ko ana halin tafiya ko da yake wannan maganar ta saba muku amma tunda ta daidai da Allah da ta annabi mun yarda da ita mun yarda mun fahimci wannan da kyau ko to abinda abul hasan al-ash'ari ya faɗi kenan to wannan mas'ala ta shafa akan hufi mas'ala ce ta aqida mas'ala ce ta ibada to dan haka yana da kyau ita ma a tsaya a kwance ta ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani suratul ma'ida aya ta shida yace ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya ku mu'mine idan kun tashi za ku yi sallah to ku wanke fusakunku wannan ita ce fassara ta daidai wadda musulmi ahlus sunna suka haɗu akanta ma'ana idza qumtum ila salati idan za ku tashi za ku ainihin yi sallah ba wai sai kun tashi ba kamar yadda fassara ainihin wasu batattu daga cikin mu'tazila da kuma yan tatsini a wannan zamanin suke cewa ai sai an kabbarta sallah din ne sannan za a yi alwala da Allah ya ce idza qumtum abin da ya kai musu ga haka shine rashin fahimtar lugal Arabiya ba su fahimci larabci ba shi kuma qur'ani balarabe ne da larabci ya sauka a ka'ida ta larabci shine idan iza ta taso fi'ili madi to yana nufin mustaqbal ne idan iz ta taso fi'ili mubari'i yana nufin wannan abu madi ne wa iz yamkuru bika alladhina kafaru sai a ce ka tuno wannan wawu uzkur kenan ka tuno lokacin da kafirai suke maka makirci ashe abin ya wuce kenan shi yasa ake cewa ka tuno to iz ta zo da yamkuru fi'il mubari idan iza ta taso fi'ili madi a gabanta ita kuma to shi kuma yana nuna mustaqbal idza qumtum ila salati idan kun tashi za ku yi sallah faghsilu wujuhakum ku wanke fusakunku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi zuwa guyawon hannu ma'ana ku shigar hadda guyawon hannu din wamsahu bi ru'usikum ku sa ruwa ku shafi kawunan ku shine ma'anar wannan ba lil mulafaqa wamsahu bi ru'usikum ku sa ruwa ku shafi kawunan ku wa arjula wa arjula wa arjulakum ma'ana kafafuwan kuma ku wanke su akasi akan fuska da hannaye kamar yadda za a wanke ainihin fuska to haka ainihin za a wanke hannaye haka kuma za a wanke kafafuwa tunda yace wa arjulakum shi ma maf'ulu bihi ne as-salif to akwai qira'a wadda ta zo qira'a ce ita ma mutawatira makbula inda ulama ita ce wa arjuli wa arjulikum lan jaidin sai aka yi mai kasara to wannan kira'a ce yan shi'a da sauran waɗancan batattu da muka nuni gare su suka ce to tun da haka ne wannan ainihin wa'ar julikum shi kuma ma'atufi ne akan wamsahu bi ru'usikum kamar yadda za a shafi kai to haka za kuma ainihin wai a shafi kafa kenan to shi yasa a cikin addinin shi'a to shafar kafa ake yi ba a wanke kafa a cikin addinin shi'a ba a yin shafa akan hufi ko safa amma a cikin addinin musulunci ana wanke kafa idan da huffi a kafar ka ko safa ko takalmi sai ka ainihin yi shafa a kai haka ya zo a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko to shine Allah madaukakin sarki yace wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ila alka'abain ku ku kuma ku ainihin wanke su zuwa idanuwan kafa an fahimci wannan da kyau ko ka je ka ɗauki tafsirin al-imam ibn kasirin da tafsirin al-imam al-qurtubi da tafsirin muhammad ibn ali Ashaukani shawkani fathul kabir da kuma tafsirin abwaul bayani fi idahil qur'an bil qur'an na al-imam muhammad al-amin shankiti ka je ka ɗauki waɗannan tafasir da sauran tafsirai waɗanda ke kusa da kai za ga malamai sun tsaya sun kwance matsala game da wannan aya karara dan haka sai malamai suka ce to yaya za a fassara wannan kira'a kenan tunda karɓaɓɓiyar kira'a ce da ta ce wa'ar arjulikum to sai a ce wa arjulikum e eh, aqasi ne akan wamsahu bi ru'usikum ma'ana kafafuwan kuma ku shafe su to amma ba haka zahiri za a fassara su ba saboda in aka fassara su zahiri haka ya saba wa aikin annabi ba zai yi kuma annabi ya saba wa aiki da alqur'ani ba sai aka ce to fassarar wannan aya shine shafa akan huffi din inda wannan kira'a ta fito da shafa akan huffi kenan ma'ana wannan yana nuna mana ashe shafa akan huffi ma qur'ani ya tabbatar da shi a karkashin waccan kira'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ita ce fassara kyakkyawa wadda take daidai wadda ta zo daga ainihin musulmi amma da yan shi'a da sauran fatattu suka ce ainihin ba a wanke kafa sai dai a shafe ta kuma hufi ba a shafa a kan shi sai dai a cire shi a shafi kafa ɗin ibnu kasirin ya ce sun bata kuma batattu ne kuma suna batar da mutane Allah ya kiyaye to kaji abin da Allah ya faɗi cikin alkur'ani ko to wannan matsala ta shafa akan hufi saboda ganin muhimmancinta tunda mun ji abin da Allah ya ce za kuma mu ji abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'annan kuma za mu ji hukunce hukunce da za su biyo baya saboda muhimmanci na ainihin ita wannan matsala sai muka ɗauko sunan tirmidhi a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari ɗaya da hamsin da biyar bari mu bawa al'imamu tirmidhi wannan fage ɗin shi kuma ya kawo mana imamu tirmidhi ya ce babun fil mashi alal khuffaini wannan nuska ta tirmidhi nuska ce gyararriya wadda ke hannuna ta haƙiƙin allamatul muhaddis abul ishbil ahmad ibn muhammad shakir ba'ana babban malami a ƙasar misira na hadisi wanda Allah ya mishi rasuwa shi ya ta haƙiƙin wannan wanda yake hannuna shi yasa akwai ta alikatin shi ma da babu laifi za mu rinka ainihin karantowa in lokaci ya bayu insha Allah ce babun fil mashi alal khuffaini babin da ke bayani game da ainihin shafa akan ainihin huffi guda biyu al turmizi ya ce kala haddasa na hannadun haddasa na waki'un an al an ibrahima an hammamu ibn al kala hammamu ɗan dan ya ce bala jariru ibn jariru ɗan abdullahi ya yi fitsari wani sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga ban daki ya je ya fitsari ya yi tsarki summa tawabba'a sa'annan sai ya zo sai ya alwala wa masaha ala khuffaihi sai ya shafa akan huffin shi faqila lahu sai aka ce da shi ataf'alu haza yaya ka aikata haka ka fito daga ban daki kuma ka zo ka yi alwala kai shafa akan ainihin ka qala sai ya ce wa ma yamna'uni me zai hana ni in shafa akan huffi وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله bayan na ga manzon Allah tabbas yana aikatawa me zai hana in yi dan ku ba ku sani ba wannan sahabi kenan kuma a zamanin sahabbai aka fara wannan matsala mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu muhimmancin wannan matsala ya sa za mu ainihin ci gaba da karatu insha Allah فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك saurara anan sai mu ci gaba da wannan kasar.